Wai ina honin ɗin yake? Ka faɗa masa ina son in yi magana da shi. Na ga har yanzu bai dawo ba ga dare ya yi. Wallahi ni ina daga waje shi kuma iya daga ciki suna gana da mai martaba sarki. To me ya kai shi gidan sarki cikin daren nan? Wallahi ba zan cewa ni dai sa ne kawai za mu zo fada zai gana da mai martaba sarki. Ina fatan dai kin samu sako na. Eh, an turo jakadiya ta sanar da ni. ina kuma fatan za a karɓi bukatun na kin taɓa aure ko? eh haka ne na taɓa aure sai kuma allah ya mishi rasuwa allahu akbar haka allah yake al'amarinsa shi ya ɗauki wancan kuma ya baki wani. Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand, ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp.